Da farko halin da ya kasance aka naɗa ni shugaban makarantar CAG Dus a shekara 1984 kashin laifi ne saboda a lokacin ina kan tafiyar kasar Rumani ne don ɗaukar darasi Sikil sai na samu labarin an naɗa ni daraktan kwaleji wanda kan takarda ne kawai yake muka mayar da ɗakunan kwana madadin kalasoshi kalas goma ne wasu daga cikinsu sai cikin watan Janairu aka ida kimtsa su muka fara bayar da darussa cikin kalasoshin lokacin da kuke kumshe da ɗalibi 60 zuwa 65. Shekaru 36 kenan kuka samu matsayin daraktan wannan makarantar da sai dai shaidar takarda take ɗauke da sunanku. Wani irin nauyi ne ya rataye a kanku? Yaunin da ke kaina shine sanya halin da duk ya dace don wannan makarantar ta haskaka ta zama abin koyi ta karbi sunan da aka bata. Na ɗau alƙawalin tallafawa ƙungiyar tsohin ɗaliban wannan makaranta da suka yi fice inda a cikinsu akwai manyan jami'an kiwon lafiya hafsosin soja da dama da kuma kuma manyan ma'aikatan gwamnati. Godiya ga Allah, ina ganin in dai aka karfafa kulawar haɗin gwiwa za mu iya tallafawa ɗaliban wannan makaranta na yanzu don su samu fice wato su fitar da kai a ruwa. kun yarda da malaman makarantar da ke koyarwa akan horar da kwararru kamar yadda kuka yi a lokacin ku ni ba na iya cewa ba shahararre nike saboda ni dai tushe malamin koyarwa ne malami irin na da inda tsarin tafiyar da koyarwa ba irin na wanga zamani bane a nawa gani malaman yanzu lalle suna da gibi to amma kuma ba laihin su bane abin da muka shubka ne ni dan siyasa ne dole ne in yarda da lalle kan mun kasa kuma dukkan mahukuntan da suka jagoranci kasar nan na da hannu ga wannan kasawar ta fannin ilmantarwa sai kasance ana nan ana ta shuka makaranta da ta kaucewa aƙida ɗalibai ba su da tauƙidi na ilimi sosai kuma inda malaman da basu kare ba ke ba su karatu kenan abun da muka shuka ne mu ne dole ne kuma mu ɗauki hakan kiran da za zani yi shine gaskiya a sake garan bawul ga sha'anin karantarsuwa kuma a sa ƙoƙari na ganin kar ba da karatu ya zama wata mafakar ƙarshe ta ɓoyewa ga wasu mutanen da ke ƙoƙarin gujewa zaman kashewa wando don a yau mutane na tsunduma don su zama malaman ba da karatu ne don gujewa zaman rashin aiki alhali ko karantarsuwa in ba niyya da sa kai da kwarewa komi ka ba za ka zama malami mai ba da karatu kwararre ba ilmantarwa sai ka san yadda ake rikonsa sai kuma an ka dace da yinsa